واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا كومو مني كتنا yayin da Allah ya nuna muku mushirkai ‘yan kaɗan, lokacin da kuka gamu, sai hakan ya ba ku ƙarfin halin yaƙarsu, ya kuma ƙanƙanta ku a idanuwansu, sai suka gabato don yaƙarku. Ba sa tunanin komawa saboda Allah ya hukunta wani lamari da ya zama tsararre, shi ne na ɗaukar fansa akan mushirkai da kisa da kamu, da kuma yin ni'ima ga muminai ta hanyar cin nasara akan maƙiya. ga Allah kaɗai makomar al'amurra take, ya saka ma wanda ya munana akan munanawarsa, ya saka wa mai kyautatawa akan kyautatawarsa.